ya san za kai wannan gasar ta kare ta ba ta yi mata asiri ba amma asiri kamar bin lahil azimu ran gama gaskiyar magana wai kawo ka gidana wai kawo ka gidana ne ko baka je ba ne me ya kawo ka gidana ne ce kai uban waye kai uban waye ce maka zo na akan kujera waye baka izini amma da gidanka ai ka abu tambaya ta ya kamata ka fara yi da waɗannan ba ka wani da faɗa ba tun daga na shigo ai ka san akwai kai me yake tafi da kai ba na son komai kullum haka kuke in kun zo abin da ya tafi da ku abin da ya tafi ka daina tahowa dole ne tahowan naka na ce ka taho ne a ba na son shedanci haba alaji dan uwanka ne fa idan bai yi amfani da kayan ka ba kayan wa zai ke dalla dalla dalla ke na rantse da Allah in ban tayi na miki na faffasa na fiki wallahi isko kai na sun fanaki na rantse da Allah wallahi isko kai na suka tayi mutum 20 ba za su yi rike na a gidan nan ba billahi alazimu daga an yi magana ko an muku faɗa sai ku kariya isko kai su faɗi ku fara mutane bargima to a taɓa na an tare ki ga unguwan na akwai da zai sai to ya cici ya ci <laughs> gaskiya abin da kake aikatawa sam bai yi ba na rantse da Allah na fiki taurin kai na fiki isko kai akai na billahi fazimu tatiri ne wallahi ke ka yi haƙuri alhaji mutum ya yi tattaki tun daga ƙauye ke na tattako na tattako na ce miki tatta ni na ce tako ni zaun na ce zo ne kuma an tuma akwai abin da yake tafi ne wani abincin na laki kai musa na kawowa wa yayi me da shi abincin gidan nan dan abin da bai taka da karba kisar ai da kuma ma ta muke yi ko dai sun gama da katan gida ga kullun sai su bazo mutanen ƙauye su zo su shige mu cikin gida buhu ɗaya bai mana kwana uku sun zo sun cinye mun kayan abinci na saboda ke bacci da asara yan uwanki su zo na duk su ma can su zo duk su haɗe su kwashe min komai to baki isa ba na rantsi da Allah baki isa ba ki tafi ki bani guri ki tafi ki bani guri hmm. ce riga na rantsi da Allah amma dukkan tsiya a cikin gidan nan ba Allah ya tsina albarka wallahi na fi kadan yankari tun yaushe nake ma magana ni ba na so kana zo min gida fa amma ya da ka tsaya ka saurara abin da zan kai me za me za ka yi dama ba bane dan Allah dan Allah shi Allah gafara kai ko ka koma sata ne na gwanna gashi naka irin na barayi ne ka tara wani gemu gashi na ko ta jawaba kai yi mutumin banza mutumin wofi wallahi ni ba a min haka na rantsi da Allah ban cire da gamu da ku da kai ba a gidan nan Allah ya tsina albarka rike nan kama hanya ka fita kama hanya ka fita na rantsi da Allah ka fara sama ni ka san ni ba wuya an sama ma ni ka ba alaji bai dace ba ka dinga wa dan uwanka irin wannan abin ba ai sai ka tsaya ka saurari ba na cin takura ba na cin takura wallahi a rayuwata ba dan Allah da Allah ku dinga bari na ina ina ina ina shan ruwa a rayuwata gaskiya ba na jin daɗin irin wannan abin da kake yi alaji ba za ki bani in huta gida ina ba ke kullum musa ka yi haƙuri ba wanda da ce ni da karɓi na dubu ɗaya da ya bani wallahi gara ta ba kawai ki zo ki sa. komai ne ya bata mare da shi ba rashin tsayawa ya saurari ma abin da yake tafi da ni abin da ya bani mamaki ma shine matarsa ta ma fi ta ma fi shi tsaya ta saurare ni ta tsaya ta ji me nake tafi da shi hmm, ban yi mamaki ba in dai amadu ne biye da haka ma zai aikata to amma inna dakata kar ma ka bata bakinka wurin yin tambaya ko karin bayani ko ni ce ba da lafiya ba zai sa kuɗin shi wajen nema mu magani ba kamar yadda ka ga mahaifinku. Idan ku haka ne da arzikinsa gara babu kuma ƙarshen rayuwarsa ba za ta taɓa yin ba a sanne zai shiga cikin matsala. A'a kar ka kara furta haka duk iskancin shi ba za mu taɓa canza shi daga jininmu ba. Ko da daga minti ɗaya ba za mu mishi fatan watsewa ba. Addu'a shirya kullum nake mishi a kowace rana. thank you Assalamu da ka gida nake. Ba ka nan ce, to bari an zo majalisa ko in same ka. Wallahi ina nan a zaune ina dan jiran malam. Lafiya dai ku? Gaskiya yaya ba lafiya ba. Abin da yake faruwa shine na ga ba zan iya jurewa ba. Gwaran zo in same kan gaya ma diddire na san na gaya ma za ka iya jin ciwon magana. Me yake faruwa? ma gaskiya abin da yake faruwa duk inda na yi a garin nan sai a ringa ce min shi ne kanin shi ne kanin shi ne tun dai ana tsurku har na gano da ni ake duk inda ne sai a ringa cewa ka ta fi matar ka ta zage ka ta ci ma mutunci a gaban jama'a ta yawo take ba irin abubuwan da ba a faɗa amma ka kasa sakin ta ce in ka dan halaka ne amma ka ki ka sake ta to yanzu me kake so shine na zo baka shawara matsayinka na yana gwara ka hakuri ka sake ta ka nemi tagari ka aura sai ya fi ga dinga zagin iyayen a billahi to saki halak ne amma shi Allah da ya halitta saki shi ma bai so a yi shi wannan duk abin da kaga tana yi wallahi wata rana in an ce ta yi ba za ta yi ba za ta daina za ta daina wannan abun ba komai bane ba masu zagi su ta zagi ba komai wata rana sai labari ba za ta yi ba yanzu ya duk zagin da ake a gari da iyayenmu ba za ka sake ta ka nemo ta ba sai ka ce ita kaɗai ce mace a duniya ah, to gaskiya ni ba zan sake ta ba yanzu kenan yaya ba ka so ka sake ta ka fi so a ta zagin mu to gaskiya ni dai babu dalilin da zai sa yanzu dai ni ba zan sake ta ba ba haka ta ba zan sake ta ba ana ta zagin mu ana ta zagin iyayenmu mutane suna ta tsine mana albarka ka ki ka sake ta to in banda abinka banda da abun ka wannan abun ai ba komai bane wallahi ni wannan abun na ta kuruciya ce wata rana za ta daina ba wani abu bane ba na kike wani manowa gashi je ki so min gari na dubu daya a shagon ala na rantsa da Allah kika da sanin ki tsinan nan dukan bala'in siya ungo to tumma ya da kike ce gajeren wani an jakar Oguwa a <sighs> zalima sai ka ce wata mutum da kirki zungu zungu da ita na rantsa cika da wallahi sai ka tsina dukan bala'in tsiya. Kin ga wannan yanya idan na batta sai ta fi karfin ni da ba da gaba ɗaya sai ta fi karfin magidan nan wallahi. Ake ci kwal ubanki na tsintsiya ta take nema. ina mai ba da haƙuri cikin muryar da babu sautin abu a cikinsa. Ha, ‘yar baba ce? Wallahi ni ce na zo ba da haƙuri. Haƙuri kuma na Aita ne zuciyata ta haƙura saboda ba ta buƙatar ta cikin na kuka. Ina zuwa haka? wallahi umma ta aike ni siyo gari siyo gari kuma aina haka antin ala ok to idan ba damuwa da Allah mu je dan taka miki mana ko kawai ka bar shi ka san yanzu idan muka tafi ta iya yiwa mu da wani a hanya ya je tsaye gunta umma kuma ka san zan iya samun matsala da ita mm, kuma kin yi gaskiya kin ga bazan so a ce in zama silas sa a cikin damuwa shikenan ki za mu yi magana kar malam ma a dangan mu kin gane ai bye bye Na yi ne ya sai je. Lafiya ba. Yar baba, me yasa ba kya zuwa makaranta? Kuma yau ma gashi na ga banga alamar zuwan ki makarantar ba. Babu komai ya sai je. A'a yar baba. Da ba kya latti ballanta na fashi. Amma tun daga rasuwar mahaifinki kika koma yau makarantar a sharuwan sun sai. Ya sai ina sauri ne umma ta aike ni. amma in ba damuwa idan ka samu lokaci sai ka je gidan namu da kanka a ne za ka samu duk amsoshin tambayan da kake so to shikenan ba ko insha Allah ranar alhamis zan je wajen umman naki sai in ji me yake faruwa nake gani kada da akala kike zaki je makaranta ba kya zo kada ki dinga hamami a cikin kawayen ki makaranta ke kuwa ro amma ni fa gaskiya kake takura min kin fa san fa ba na son yin wankan nan wannan dakalan ma kawai saboda kin takura min ne shi yasa kawai zan yi kwaskwari man nan in kama hanya kada ki nema fa san wankan nan bai dame ni ba wallahi kawai dai wannan matsaya ce yarinyar da naga kullum sai ta wanka so biya rana suka ce wata agwagwa da safa da yamma ya kun ga miki ni ma na zan dinga wanka ne ma su bi a rana ko na ta dinga ɗaya mu ruwa na dinga ma wanka wallahi a to haka ne kuma to ki ki gama sai ki je ki sa turare ko umma wani kan na ce islamiyan nan dole ce sai an je ko da ke gaskiya ni ma kai na kin ganin ko ba wai so ne ki je ki karatun ba a'a babban buri na shine ki sa uniform ki dinga fantamawa a ga domin ki ke tare ne ai ga ki doguwa ga ki fara ga hanci bar hancin suwai gajere kamar gajeren wando ba <laughs> Umma to ai ni dama nan na fi kauri. In je in kwanta dai in tashar kaman bacci. Nan na fi kauri. To menene abin damuwa a ciki? Allah ka lallaba. Mai na fulawa. Ni kan bari kawai yin karasa. In ga umma. Amma ana sa turare ai. In bai wanka ba. Turaren ya kare umma. A da akwai ragowar na wasu ki saka. Wai dan ma kyakkyawa ce ɗin ha ha ha fatan dai yau kin faɗa masa ba gurasa za mu ci ba tsire za mu ci. Na gaya masa mana. Wai kiyan tambaye ki, me na nacin tambaya tun ɗazu kike tambaya ta. A'a ƙawata, kin san fa samarin yanzu ba su da tabbas, dole in tambaya in ji tabbaci. Ni dai ban da idi saurayina, dan duk abin da na gaya masa ya nemi cikin gaggawa. To banza, yau gorin da aka saba ɗin ne ma yau ma za a mun tun kafin ma in ci abin? <laughs> ke fasiyata da ke saurin tsarguwa. Ni ba haka nake nufi ba, ke kika fassara haka. Mm, naji, maje, to muje. Yau sanadi na rashin uwa da uba ya saka na bala'i da masifa zo mu je kowane da ya kanci ya sha sai ya yi saura a wani su sa kaya na zuwa makaranta ni ko wanki za a bani ke don ubanki ina kika je kika tsaya tun ɗazu da umma na ta aike ki baki je kin kai mata sako ba shagon ni akwai cinkoso sai yanzu na samu na siyo mata ba kuma sai aka ce lalle lalle sai a nan me yasa baki tafi wani kanti kin je kin siyo mata garin baki ka tsaya yin kantalinki a hanya umma ce tace in dai ba kantin ala ba ka in sake siyo mata a kowane kanti ita umma ne ta faɗa maki haka ta ce maki lalle sai kantin ita umma ta faɗa maki haka munafuka ai ko yau zaki la la la la shine kika barama da umma na gari ai ko yau zaki ci zaki a gidan nan. Haba mai rikici tsoron Allah ke fike buga garin fa ya zube fa. Allah? Au ma kin san Allah ne na fuka zaki ce in ji tsoron Allah? Zaki ci na jaki ne yau a gidan. Ki Zaki Dala zo Yau sanadi na rashin uwa da uba श्वास थोड़ा सुखगा kar uba barin gari kika ji kika mun wallahi umma mai rage tare yanta da kile dan garin ya zube da yadda kike sharri akan da kike hucewa don sai ka ce kika nawo mu wallahi ga zaman ki ya kara gidan yau sai na kore ki maka na rantse da Allah mana da Allah ki hakuri ni ban san ina zan ki da ta gidan karo yan iska yan uwan ki da makalla ku ɗaya da su ki je ki karata da su sai ki bar gidan nan yanzu पड़ेंगी shahararren kamfanin nan naku wato UIG Group of Companies wanda suka kware wajen sayarwa da kuma yi muku oda na injinan amfanin gona ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ubala Ismail Gaya su ne suke kawo muku injinan da suke sauwaƙe muku ayyukan amfanin gonakinku kama daga kan tantan ƙarama ko kuma babba ga kuma injin noma wanda zai nome muku ciyayin gonakinku ya kuma tara muku kunya duk a lokaci guda wannan inji ba shi da nauyi goya shi ake a baya ga kuma shakundum wanda zai muku dukkan abin da kuke kuke so a gonakinku kama daga kan haro huɗa noma tiri an gama kuma yana da sauƙin sarrafawa ba sai ka tura ba sai dai kawai ka raka shi ka ga yadda yake taskala aiki aikin da shanu za su kwana uku suna yi cikin awanni kalilan zai gama daɗin daɗawa za ka iya aza masa bogi ka hau kai taki ko kuma ɗebo amfanin gona wai wai wai kun ga kenan ya zama shanu huta babu tun aza musu garma ko kuma amalanki sabuwar fasahar noma domin kuma noma daga kamfanin UIG Group of Companies babban reshen mu nan a lamba takwas, Unity Road kanan dabo ko ku ziyarci karamin reshen mu da ke kan kare opposite sabuwar BUK da ke kan titin Gwarzo ko lambar waya 0800 biyar, ko tara, ko kuma 0819 uku tara tara shida shida ko saƙon email company at yahoo.com muna maraba da ku. Ina manoma na kuma masu buƙatar injinan samar da wutar lantarki wato janareta manya da matsakaita da kuma ƙanana. Tunda dai tabbas a wurin gudanar da ayyukanku na yau da kullum musamman harkokin noma da kuma sauran mu'amala ta inji ko samar da wutar lantarki Kuna buƙatar aminci, ƙarko juriya da nagarta uwa uba kuna buƙatar sauƙi. Shahararren kamfanin nan da ya ƙware wajen kawo muku nau'i-nau'i kuma kala-kalan injina na zamani masu sauƙi wanda kuka daɗe kuna alfahari da su wanda a wurinsa ne kuka ƙara tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida. Muna gara gabatar muku da ADY Multi Trade Enterprises, mallakin Alhaji Adamu Dauda Yahya. Tabbas ADY Multi Trade Enterprises ya shahara ya tumbatsa wajen kawo muku injinan wuta, injinan ruwa da kuma injinan sauƙaƙa ayyukan gona. Muna da Max Machine samfura daban-daban manya da ƙanana. Muna da PowerPoint, Saga Power nau'ika iri-iri, Annuda Half Engine da Annuda GS, Power Tiller nau'i daban-daban, Pump, 2 inches 3 inches robin water pump 2 inches 3 inches yamaha water pump knapsack sprayer da planter iri daban-daban muna da injinan elefa da dangoginsu akwai titex energy corolla sumac da dai sauransu ady multi trade enterprises muna da sauƙin mu'amala kuma kwastomomi ba su yi mana nisa za mu yi mu'amala da ku a duk inda kuke a faɗin ƙasa da kuma duniya baki ɗaya. ADY Multitrade Enterprises yana nan a namba A4 Abdullahi Memorial House da ke Court Road kasuwar 'yan kura a sabon garin jihar Kanan tarayyar Najeriya. Za ku iya tuntubar lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili hudu shida ɗaya bakwai hudu hudu biyu sifili ko kuma sifili bakwai sifili hudu ɗaya ɗaya tara tara tara hudu tara. ADY Multitrade Enterprises muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko supply sai kun zo. You gain, you gain, you gain. Kana nufin nusa Gaya Investment? Eh tabbas, nusa Gaya Investment nake nufi. To madalla, ba mu sha. domin wanda bai sani ba ya sani wanda ya sani kuma ya ƙara sani. Yunusa Gaya Investment ga hutaccen kamfani ne da ya shahara kuma ya sani musamman ga manoma masu neman arziki daga shuka. Kamfanin tabbas ya ƙware wajen kawo muku manya da ƙananan injina kama daga injinan ayyukan noma tushen arziki, injinan samar da wutar lantarki wato janareta, injinan hauro da ruwa da kuma na ban ruwa. A Yunusa Gaya Investment muna da injina manya da matsakaita da kuma ƙanana samfura daban-daban masu ƙarko, juriya aminci wanda zai zamo riba ga masayi. Muna da Power Generator da Power Infinite Series da dangoginsu. Akwai Honda Generator, Honda Power tila muna da AMM gasolin Generator da Power AVR. Muna da Yamaha generator da kuma Yamaha motorcycle. Bugu da ƙari za ku samu sifiraya da planta iri daban-daban masu ƙarko, inganci kuma a farashi mai sauƙi. Ku da kawai ku ziyarci ofishin Yugen wato Yunusa Gaya Investment da ke lamba biyu IB House, Zaria Road, gyaɗe-gyaɗe a birnin jihar Kano da ke arewacin tarayyar Najeriya. Ko kuma ku tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida biyu bi tara uku bakwai biyar biyar ko kuma sifili takwas sifili biyar tara biyu hudu biyu ɗaya bakwai sifili ko kuma adireshinmu na yanar gizo yinusa Muhammad ko 77 at gmail.com. A yinusa Gai Investment farin cikin ku shine namu.